Allah ya ce a yi tanadi ya kai daji wani katon banza munafukin Allah wai shi malami ne munafuki bin da yabo ya ce a tanadi ma ni ne ce a tanadi kowa haka ɗauke ka wata mutanen Najeriya gwamnati ba ta ku ta kai ba wallahi ba ta ku ta kai ba ku ce ku tanadi makamai ku kare kanku daga wayannan yan iska akwai wanda adda su fiya rayuwa to ku ce ku samu bindigogi waɗannan gwamnati ba su bindigogi to ku yi inda sun kaso ku sauna ku ku te ku sauna ku ba daidai ba ne ka zauna wasu iya iska su shiga gidanka su yi ma wulakanci su wulakanta matar su wulakanta ƴaƴa gaba gare ka ai da wulakanci gar shahada gara mu ji labarin sun shiga gidanka an ce a taɓa matarka ka kai musu kulli wahalar da ka ya yi muna musu ga ce an ci matarka gaba gare kana kallo mu da aka sadu mata ta gaba gare me wani rayuwa ta yi gobe mu za ba bacewa sannan na ji gwamnan gwamnan gwamnan ina ne gwamnan katsina yana irin wannan magana ya rabe da bude yayi ba yana cewa tsoro yawa mutane yawa sai ka iska babban da su goma sun to da bindigogi gari sama da mutum ɗari biyar wai da an ce ga son sai a yi kamar an kori shanu a gudu da wanda ni za ku yi musu gudu kuna ku ɗari biyar suna su goma ko da bala'i sun ka taho mutum ba sai yadda za a yi mutum goma su yi mutum ɗari biyar ba kuma waɗannan azzalumai ne ku ko waɗanda an ka zalunta annabi ya yi alkawarin taimakon Allah na akan wanda an ka zalunta da ku tsaya ku fuskance su ku tafi ku samu eke ku tafi ku samu duk irin bindiga da kuka iya samuwa ko da harba ruga ce wannan da ake kiranta wagila ko wagila ce wa kama ita ga kai ko ga koyi ijja an gama da shi samuwa gila sai su samo duk wanda ka iya samowa waɗanda an da kuɗi cikin mu su ce su sau su raba ma mutane wallahi wannan zama da muka yi da kaskanci wallahi baya halatta gare mu matsayin mu na musulmi me amfanin rayuwar mu wanda haka za mu ci gaba da rayuwa wallahi ba su amfanin rayuwar mu ba a zo a kama ka kamar shanu jiya na an turo wani saboda daurin da an kai mai kafafu na biyu duk sun lalace saboda dauri kai ba akuya ba kana kato da tsoyu da sanda kamar sayar rogo wani kato irin kai daure ka a ah, wala sai dai a dau maza a dau kusa wallahi baka daure ni sai in ban da rai kaji kuma mai gwada shege ya kwasa ga dallon